Kwanaki biyar da barkewar ƙazamar rikici a tsakanin Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hamas aka so maganin gangami na nuna goyon bayan Falasɗinin a wasu sassan ƙasar Jamus. Zanga-zangar dai ana shirya ta ne a matsayin Talimana. sai dai a baya-bayan nan takan rikidewa zuwa tarzoma inda har aka samu artabo a tsakanin jami'an 'yan sanda da masu zanga-zangar da aka zarga da furta kalaman kyamar yahudawa a wani gangami na birnin Berlin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin haramta duk wani gangami makamancin hakan a yanzu. Sabuwar dokar da tuni ta janyo martani daga masu goyon bayan Falasɗinu da ke ganin zanga-zangar ce dama ɗaya tilo ta jan hankalin duniya kan abin da ke faruwa a ziran Gaza. Amir Ali na ɗaya daga cikinsu. Ya ce, kalli yadda manyan ƙasashen duniya ke nuna goyon bayansu ga Isra'ila, amma ba a yarda Falasɗinu ta nuna damuwa ko sukar rashin adalcin da ake mata ba. Misali, kalli rikicin ƙasar Rasha da Ukraine. Ai, duniya ta amince Ukraine ta kare kanta daga mamayar Rasha don tsare ƙasarta, amma ba a yarda Falasɗinu ta yi hakan ba. To ina adalci a nan? Rana a nata bangaren na ganin ba duk aka haɗu aka zama ɗaya ba, duk da cewa an samu barkewar rikici a yayin zanga-zangar. Ta ce dubban fararen hula na cikin ukuba a Gaza kuma Isra'ila ta ce za ta sake kai wasu sabbin hare-hare a arewacin Gazan. Shi yasa muke son mu fito mu ci gaba da jan hankalin duniya kan a dakatar da faɗan ta hanyar wannan zanga-zangar. zanga-zangar ta lumana da muke yi. To duk da dokar haramta zanga-zangar dai akwai waɗanda suka yi fatali da dokar suka kuma fito don yin boran a ɗazin nan mutum fiye da ɗari aka kama bisa laifin take dokar a belin fadar gwamnatin ƙasar ta jamus aiman maziyek shine shugaban wata babbar cibiya ta musulmai mazauna jamus a tattaunawarsa da kafar talabijin ta Tages Temin a Jamus ya ce, rikicin da ke faruwa shakka babu abu ne mai sosa rai, amma ya kamata kowa ya sani cewa addinin Islam bai amince da duk wani yanayi na aibata Yahuda ko tayar da zaune tsaye ba. Ya ce muna son fayyace wa duniya cewa haramun ne a addinin Islama musulmi ya aibata ko nuna kyamar Yahudawa ko wulakanta addinin wasu. Saboda haka ba ma goyon bayan masu wannan aƙida a matsayinmu na musulmi da ke nan Jamus muna Allah wadai da yin hakan. To haramta zanga-zangar dai ta biyo bayan wani artabu ne a tsakanin jami'an 'yan sanda da masu zanga-zangar da aka samu na furta kalaman kyamar Yahudawa a yayin gangamin na birnin Berlin a ranar Juma'ar da ta gabata. Al'amarin da ake ganin ka iya tayar da wutar rikici a ƙasar idan har ba a gaggauta yi wa tufkar hanci ba, sai dai tuni batun ya haifar da muhawara a cikin ƙasar kan sahihancin 'yancin faɗin albarkacin baki a Jamus. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.